subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin zaman tasha. Littafi na biyu. Sosai gaban shi ke wani irin mugun faɗuwa, Ga wata matsananciyar kunya da ta shi. Yau shi ne wata 'yar zaman tasha za ta wulakanta a gaban bainar nasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. direba da fuskarsa ta cika da gwataman da yar charas ta watsa mai ya kalli irfan da ko idansa baka gani dan ga baki ɗaya fuskarsa da jikin shi ya lalace da kwatami kai hakuri yalla bai mu je gida ka dan daure kayan naka sai mu je inda zaka ko irfan da bakin ciki ya hana shi motsi ya ɗago jajayen idanuwan shi da sai da suka sanya direba ya daka tsalle ya koma gefe ya ce yalla bai wallahi wuta ke haramar tashi daga idanka don Allah ka yi hakuri bari in kira Ado yayi maza ya kawo maka sabuwar mota yanzu ya faɗa yana lalabar wayarsa bayan ya kira ya ce ma Ado ka kawo mana mota ga nan daidai tasha kofar goga kai sauri yalla bai na jiranka bai fi 20 minutes ba sai ga wata zafkekiyar mota ta yi parking a gaban su Ado ya fito da sauri tare da kalle-kallen inda zai gansu Irfan na kallon shi amma ba zai iya cewa komai ba kamar an ce ma direban ya juya yana juyawa sai ga Ado cikin daga tsawa ya ce ga munan gabanka shine kake ta kalle kallon iskanci kamar ba jiranka ake ba ado ya zaro ido ya kara kallon direba tare da fashewa da wata mahaukaciyar dariya ya ce yau gyaran kwata kai ko ko gyaran rijiya ya faɗa yana dukawa saboda dariya bakin ciki ya sanya irfan ɗauke ido ya bakin ciki ya sanya irfan ɗauke ado da wani mahaukacin maran da ya sanya ado watsawa da gudun bala'i cikin motar da ya kawo tare da jan motar a guje ya yi gaba dan duk ɗaukarsa mahaukaci ne ya gamu da shi irfan bai san sanda ya watsa da gudu ba yana kiran ado amma ina ado ya gigice ya yi gaba dole ta za su tsayawa suna neshi. direba ya kara ɗaukar wayarsa don ya kira ado yana kira sai jin wayar ya yi kusa da sa alamar tsoro ya sa shi barinta cikin ɓacin rai ya ce bai ba mu da wani solution yanzu abu ɗaya rage shi ne mu hau kurkura mu tafi gida don wanda muke son yaran zai taimaka mana ya zama mahaukaci cikin 'yan mintuna don haka mu hau kawai mu tafi ya fi tsayuwar nan da muke yi mutane duk sun zuba mana ido suna kallon mutum ɗazu wata razananniyar tsawa irfan ya daka mai tare da faɗan allah ya kiyaye hawan keke na ni irfan ba zan taɓa hawan wancan matsiyacin abin ba duk dattin duwawun talakawa ne a kai haba ba dai ni irfan ba ya faɗa yana zaro zargegiyar wayarsa tare da lallatsawa ya ƙara a kunne ya ɗan jima kana na ji cikin da daddaɗan muryarsa da ya kasance mai sauri-saurin magana ya fara magana yana faɗin amma kana ina ya faɗa yana sanya wayar a speaker don in ya kai ta kunnan za ta iya ɓace da tattun fuskarsa daga can ɓangaren ammar ya ce maza ina nan a cikin gari na zo gai da tsohuwa kuma na iske ba ta nan ta yi tafiya irfan ya ce ka kara so ka ɗauke ni ina nan cikin gari amma ban san sunan unguwar ba ga bala zai faɗa maka daga inda yake bala ya kai bakinsa dan babban kuskuren da zai yi a rayuwarsa ya taba ma Irfan abinsa ce muna kofar guga wajen tashar Jibiya basu dade da tsayawa ba sai ga motar Ammar ta yi bakin daidai wajen motar su ya fiddo waya zai kira Irfan kenan ya ji an bude seat din mai zaman banza an zauna cike da bala'i Ammar ya juyo zai magana idan sa ya sauka akan fuskar abokinsa da ta shafenti cikin yatsa na fuska yace kai lafiya ko maza kajin warin kwatamin da kake yi kuwa Irfan ya zuba mai jajayen idanuwan shi tare da faɗin ka kai ni gida na ce. Amar ya ce wallahi da ma ka koma gidan baya. Tsakani na da Allah tsami kake haba. Dan bala'i dan ka kwasa kowa ma sai ya kwasa. Wai ma tsaya faduwa kai koko. Karab cikin kunnen direba jikinsa har rawa yake ya ce wata 'yar budurwa ce ta watsa ta watsa mana. Kwatamin can na bakin tasha. Wallahi ni ma ka ga fuskata ya faɗa yana nuna fuskarsa da ta koma wata kala don duk kwatamin ya bushe a jikinta ammar nan ya saki wata mahaukaciyar dariya tare da faɗin mace mace ce ta yi ma maza haka kot don allah tana ina bala direba ya ce wallahi yalla bai yar zaman tasha ce ba mu san inda take ba yanzu da alama mota take ja dan lodi aka mata ta zo ta yi mana wannan iskancin dariya kawai ammar yake tare da ta da motar ya ce ka samu mai gyara ka samu mai gyara sai ku dawo da wannan direba ya ce to shikenan suna tafiya Ammar ya ce ma Irfan maza ya aka haka ta faru me kai mata in dutse na magana to Irfan ma ya tanka haka suka tafi ba wanda ya sake magana suka nufi hanyar layout a dakile Irfan ya ce kai ni gidana na Gori Barot Ammar ya karya kwana tare da nufar hanyar da za ta sada su da Gori Barot cikin 'yan mintuna suka iso suna isowa suka fara kokarin shiga gate ɗin gidan Irfan opposite da gidan aka buɗe gate wata mota ta shigo da gudu da baya baya ji kake kwas ta daki bayan motar su Irfan a tsorace suka juya amma ga mamakin su mai motar ko tsayawa bai ba a fusace Irfan ya ce ma Ammar dawo nan cikin sauri Ammar ya fita daga motar gabaki ɗaya ma daga inda Irfan yake ya fada mazaunin direba ya yi ma motar ki tare da ɗiban hanyar motar da take bi motar da ta buge su da gudun bala'i sosai suke gudu da motar har suka kawo titin da zai kai ka gwado mamallakin motar da ya daki ta su Irfan ta leko da kanta tare da daga mai Irfan yatsu biyu alamar su ci gaba wani irin zaro idanuwa waje Irfan yayi kanan fuskar wanda ta leko ta glass din motar yace jar uba dama mace ce ta sashi wannan mahaukacin gudu aiko sai ya ci ubanta da gudu ya murza motar nan da nan sai gashi ya cin mata lokaci ɗaya motar su suka jera ya sauke glass ɗinsa tare da faɗin mahaukaciyar ina ce ke wawuya da baki san aikin ki ba zaki ma mutane barna ba zaki tsaya ki ba mu hakuri ba banza kawai mahaukaciya babanki ya baki mota sai iskance kike a cikin gare ko a fusace ta ja wani mahaukacin birki jin zagin da yi ma mahaifinta shi ma ya samu wuri yayi fakin sanye take da atamfa brown mai kwalliyar milik ta sanya jaka da takalma milik cikin wata tafiya da ke cike cikin wata tafiya da ke cike da kasaita wanda sai mace ta kai ta kawo take yin ta cike da natsuwa ta karaso wajensa tare da buɗe sit ɗin mai zaman banza ta mai kallon ido cikin ido tare da tare da shekewa da dariya tace au kai ne dama ta faɗa tana nuna shi da yatsarta ta ce ban taɓa ganin wawan mutum kazami kamar ka ba ka san aikin da na a cikin awanni uku da suka wuce lalle ka cika babban wawa kazami yanzu haka kake fama da kwatami a fuskarka har yanzu baka samu ruwan wankewa ba kazami kawai ɗan kariya. baka da ko sisi sai burgar banza ta cika mota ka cika mota da tsami a haka zaka zage ni to ka je gidan tsohuwa ta yi maka wanka wata kilwaran jikinka cikin kashe goma ka samu uku ya fita ta yi tsaki tare da neman fita daga motar cikin tsananin fushi da zallar bacin rai ya ta tare da rankuran kofar da ita daga sit ɗin da take kokarin miƙewa tunda ta fara magana zuciyarsa ke mai zafi a karo na biyu a karo na biyu take so ta ci bilis a kansa kenan ya daga hannu tare da san dauke ta da mari kamar wasa ya ji an cafke hannunsa ta ware tafin hannunta tare da fuddo mai duka idanuwanta waje ta ce kul kar ka kuskura wannan kazamin hannun naka da bai da tsarki ya sauka akan kamilalliyar fuskata idan ba haka ba a wajen nan wallahi zan maka kyawawan maraka guda biyar cur kuma ba shekin da ya isa ya hana ni dan ni nan da kake gani cikakkiyar 'yar zaman tasha ce wallahi ta faɗa tana yarfe hannunsa daga nata cikin sauri ya saki wata tsiririyar kara don bisa giyar motar ta buga mai hannunsa kamun ya magana ta fita daga motar tare da leko da kanta ta ce samalohon namiji kawai ya rago cikin isa ta fara tako ɗaiɗai ba tsoro ba shakka take tafiya cike da nutsuwa ta shiga shagon ta shiga shagon Sha'aban supermarket da ke kusa da inda suke ta amso ruwan roba guda da ledar omo guda ta juye ga baki daya omon a hannunta tare da kiran wani yaro da ke bakin shagon ta ce zubo min ruwan nan yaron ya karba yana zuba mata tana gamawa ta zaro dubu biyu ta bashi tare da ya rufe hannunta ta fara shinshinawa sai kuma ta yamutsa fuska tare da fara tafiya cike da nutsuwa ta fada motar ta ta fige ta a guje tana tafiya sosai take jin ta cikin nishaɗi karansu na biyu ita da ɗan kariya a cewarta bakin cikin da bai da misali bai da farko bai da karshe wulakancin da tunda da yake ba a taɓa yi mai ba yau ɗaya yarinya karama ta yi masa duk wani farin ciki da walwalarsa ta yau a fusace ya ce wallahi wallahi koranmu da ke na uku ba zai miki daɗi ba karan mu ke na uku ba zai miki daɗi ba daga yau za mu sanya kafar wando ɗaya da ke sai na yaga ki na yaga duk abin da kike takama da shi alkawari na ne sai na binciko ko ke wace ce daga baya zan wulakanta ki in watsa ki a idan duniya banza mai fuska biyu ya faɗa a fusace yana juya kan motarsa ya koma goro barot yana zuwa ya iske amar tsaye yana waya sai zagaye yake kai da ka gani wayar na mai daɗi a guje irfan yayo kansa cikin wani mahaukacin tsalle Amar ya koma gefe tare da cewa tsohuwa zan kira ki anjima ya da wayar Irfan ya fito a fusace ko rufe motar bai ba ya fara buga gate din gidan da mugun karfi da sauri mai gadin sa ya dauko baka ya ce aiko yau zan ci uwar masu kama tsuntsayen yallabai wallahi sai na sakar musu baka ga idanuwa yana so in fara haukan kariya daga nan in ya so in fara haukan kariya daga nan in ya kauye cikin sanda ya bude kyauran tare da labewa yana ganin an sanyo kafa ɗaya bai ma kula da kowaye ba ya sakar mai Irfan wani wawan duka a daidai saitin kirjinsa wata uwar kara Irfan ya sanya tare da dukewa a ƙasa yana lalaban kirjinsa take idanuwan shi suka koma jajawar dan sosai ya ji naushin da ta kai mai cikin dariya mai gadi ya fara kokarin rufe kofa ba tare da ya juyo ba ya ce kowane shege ne yau ya ji tafin maza juyowa ya yi don duk a tunanin shi wanda ya buga ya ruga me zai gani mai gadinsa ne duki a me zai gani mai gidansa ne duki a kasa tare da rike kirjinsa idansa ya koma kamar wuta da sauri mai gadi ya ce inna lillahi mai gida waya waye wurgo ka ta sama mun shiga bakwai yarfan ya tashi tare da yowa wajen da yake ganin haka ya sanya mai gadi fara ja da baya tare da faɗin haba mai gida ka tsaya mana ya kake yowa wajena irfan ya ci gaba da bin sa har suka jingina da gate ya shake mai ya ka shake mai gadi tare da faɗin uban me ne maka kamun wannan dukan mai gadi da ya ji bala'i ya ce wallahi na sanya na na azabuzun can gidan ne cikin masifa irfan ya ce butar shayi ne ba buzu ba kai wallahi kana ba kauye ya jilli dan kauye baka isa ka raina min wayo ba sa rai kawai ya faɗa yana kwala ƙeyar mai gadi da get. a fusace ya faɗa cikin gidan tare da sanyaki ya buɗe falon kai falon ya haɗu kai da gani ka san ba wai falon ya ko bayi bane dan komai ya ji cikin sauri-sauri ya fara taka mata takalar da za ta sada shi da saman benin ɗakin ashe kallo na sama ba kasa ba falon ya haɗu iya haɗuwa yana shiga ya faɗa toilet ya fara dirzar cikinsa duk in ya taɓa fuskarsa in ya taɓa fuskar shi sai ya ji kamar bata fita ba sosai yake wanke sosai yake wanka maganganu da ta yi mai na dawo mai fes a kansa sai da ya yi wanka goma kana ya fito yana fitowa ya yi saurin shiryawa ya gabatar da sallah tare da daddana numbar bala direba bala na ɗauka irfan ya ce ka binciko min asalin yarinyar nan da kowace ce ita nan da sati biyu zan baka miliyan ɗaya jin abin da ya ce ya sa bala cewa an gama yalla bai ba zan ma kai ba wallahi ya faɗa cikin zumuɗi irfan ya datse wayar tare da sakowa kasa. a nan ya iske ammar na ta kallon sa hankali kwance irfan ya zauna kusa da shi tare da faɗin ni fa yunwa nake ji wallahi mu je mu ci abinci a gidan tsohuwa mana Allah ya sanya ta yi abin nan Ammar ya ɗaura fuska tare da kau da kansa gefe ya ce kar ka saki kar ka sake min magana tun da kai in kai fushi baka iya controlling ɗin kanka ba jibi faɗa zu da ka buge ni a banza na yi ta jin ihun mai gadi ashe shi ka bashi da yi maka me irfan ya ce kai share kawai kaji tashi mu je gidanta in sa ta yi min ɗan waken nan amar ya ce au ɗazu ina gaya ma daga gidanta nake bata nan baka ji ba kenan to ba ta nan ta je gidan kawu balele cikin mamaki ya ce wallahi tsohuwa ta iya nema makanta masifa amma ba laifinta ba ne laifin direba da ya kai ta ne sai na ci uban shi yanzu ko wallahi tunda na faɗa mai duk in za ta fita ya tabbatar ya faɗa min Amar ya ce aiko da ka ɗauki alhakinsa don shi ma yana bacci ta buɗe gidan ta fita sai da ta isa kana ta kira shi tana dariya wai an sa shi tsaranta ta mai wayo ta yi tafiyarta ina dalili a aje mata bakin direba kullum fuskarsa na maiko kamar sabon kuli ba za ta kare yarda ya fita da ita ba irfan ya ce ai ka ji matsala ta iyaye ina ruwanta da bakin sa allah ya kyauta ai dan ta zidda mana da mutunci ne amma jibi amma jibi zan shiga wasa chama park dole in biya in dawo da ita dan ban san dan ban san wa zai rinka yi min girki ba kamun ta ga dama ta dawo amma ya ce duk dai zafin kanka ka san tsohuwa ta dama ka ta shanye wallahi in kuma ka ce za ka yi matafin karfi ka san ta sarai har gwara ka bi da ita ta lalama sai ka samu abin da kake so cikin kwanciyar hankali irfan ya ce kai kyale ta kaji tashi mu je gida washe gari tun da safiya yar charas ta ɗauki wanka na mutunci cikin da kakken list din ta red and black komai na jikinta ya kasance black tun daga takalmanta har zuwa glass din idanta cike da yanga ta dauko ki din black din motar ta kirar benza ta yi mata ki tare da fita daga gidan kamar jiya hanyar ko ta bi sai da ta yi tafiya mai nisa ta yi bakin daidai wani makeken gate daga saman shi an sa mai suna mopi studio zupak ta danna hon cikin sauri wani bugun wani buzun mutum ya leko ta karamar kofa ganin motar uwar ɗakin shi ne ya sa shi komawa da sauri tare da wangale mata gate ɗin baki ɗaya yar charles ta danna hancin motar ta cikin yalwataccen wurin da ya gaji da haɗuwa ta yi fakin wajen da aka yi dan adana motoci tare da zuro fararen kafafuwanta da suke cikin black din takalma da suka sake fito da asalin kyan fatar kafarta a hankali ta kwaso takaddun da ke sit ɗin mai zaman banza tare da jakarta ta fito cikin fara'a da ban taɓa gani a fuskarta ba ta karaso wajen mai gadi tare da dukawa har kasa ta ce baba habu ina wuni ya aikin fatan kana lafiya cikin fara'a baba habu ya ce alhamdulillah diyata ya gida ya rayuwa ina dan uwana haruna ta sadda kanta kasa tare da faɗin baba alhamdulillah yana nan lafiya laushi ma yana can yana yana can yana dafa shayi kamar kai ta faɗa tana nuna butar shayin da ke kan garwashi sai tafasa yake ga kamshi sai tashi yake ya ce ai diyata mu buzaye ba ma yi sai da shayi za ki wajen zaga ne wajen dabbobin ko sai an jima dan sosai an samu karuwar abubuwa haciya ko yau na da kwai ya kai ɗari biyu a wajen kajin nan kifaye kam mun ba da kwali biyar gidan alhaji kabir haifan kuɗin na wajen alhaji fahad ta ce masha allah baba haka ake so allah ya taimaka amma yau ba zan zaga ba don ba daɗewa zan ba zan je tasha cikin tausaya ma yarinyar don rufin asirinta amma hatsabibiyar uwarta ta maida ta 'yar zaman tasha ina amfani wasu iyayen da ke amfani da girman matsayin da Allah ya basu su kuntata ma yaransu ta ce ba komai baba bara in shiga ciki sai na fito sai na fito insha Allah tana shiga sai ga Alhaji Fahad yana faɗin sane da zuwa Hajiya Mofi ta ce yau yalla bai bayan sun gaisa ta tura mai takaddun gabanta tare da faɗin wannan wakar nake buƙatar yi anjima idan Allah ya maido ni lafiya so amin clearing din komai a saita kiɗan da zai ya hau da ita in ya so da na zo za mu yi mu wuce wurin abu na biyu kuma akwai bikin gidan honorable hashim yarima za mu yi wasa a wajen da aliyu nata fahad ya ce an gama gimbiya mofi mai makogoran zinari ta yi dariya tare da faɗin zan wuce sai na dawo Fati ya ce Allah ya kiyaye ya tsare hanya ga wannan dubu ɗari ne mun ba da kwali biyar na kifaye ta ce ba matsala ka ajiye su a wajenka ka ɗauki dubu ka ɗauki dubu talatin ka ba baba dubu ashirin ka ajiye min dubu hamsin sosai ya yi mata godiya da fatan alkhairi don duk wanda ke a kasan mofi ya san ba ta da bakin cikin abinta na kowa ne tana fitowa za ta fita sai ga baba da gudun shi ya yi mata manyan lodoji da kayan lambu sai wai da su sai kwai da suka ji da yayi saurin gyarawa ya ce hajiya ke ma ki tafi da wannan gida ko ta ce to baba na gode Allah ya saka da alkhairi ya ce amin hajiya har da godiya ke da abinki amma ba kya ɗiba sai dai an baki ta ce haba baba dan yana nawa sai kuma in ta faɗin a ɗibar min ni ba ni da lokacin dafa su amma zan samu mai aiki insha Allah ta mai sallama ta wuce bata zame ko ina ba sai unguwar tudun wada inda ta ajiye motarta kamar jiya kasan bishiyar beɗi ta kife kanta da steering motar tare da faɗin ya rabbi ka jiyar da ni alkhairi Allah ka kara min juriya akan abin da zan taras a gidan nan ta kira wani yaro da ya zo wucewa ta ce don Allah ɗaukar min kayayyakin nan ka shiga da su gidan can ta nuna mai gidansu da hannu yaron ya dauka ita ma ta motar tare da daukar wasu ledoji ta bishi suka shiga tare suna zuwa gidan Amina zaune a gaban murhu tana hora wuta da bakinta idanuwanta sun yi jajir ga uban hayaki ya turnike gidan da sauri ta zaro 500 ta ce ma yaron karba na gode je ka ya aje tare da amsa yi godiya ya fita yana fita da sauri yar charas ta karasa wajenta tare da faɗin ammi kawo in hura miki wutar cikin dakatsawa ammi ta ce kauce daga nan don ubanki da wannan da wannan tambadaddan bakin zaki hura mun wuta oh so kike ta sama cewa kenan wuce ki ban wuri ki je ki samo mun kuɗin halas amma yara na sanwa na faɗa miki cikin kuka yar charas ta ce wallahi ammi kuɗi na na halal ne na roke ki da Allah ki bani dama in miki bayanin da zai gamsar da ke wallahi ammi rayuwata ba ta min daɗi duk uwa da tausayi aka santa ki bani dama ammi in ki bani dama ammi in ɗauki nauyin ku da na kanne na ta hanyar amfani da abin da Allah ya bani ba wai sai na yi zaman tasha ba ammi ta yi mata wani kallon banza tare da furta kika sake min magana sai na tsine miki wallahi jin abin da ta ce ya sanya yar carasi yungum da bakinta tare da faɗin ammi ki hakuri ga wannan ta faɗa tana nuna mata ledojin da ta zo da su Allah sarki wannan kenan to me ke tsakanin yar ciras da mahaifiyarta kuma menene duka duka anan zan dakata mu haɗe da ku aka shi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin zaman tasha littafi na biyu sosai gaban shi ke wani irin mugun faduwa ga wata matsananciyar kunya da tarbe shi yau shine wata 'yar zaman tasha za ta